wannan ita ce hanya mai sauki wacce zaka samu naira dubu ashirin a kowace rana ta yaya zaka samu wannan naira dubu ashirin a kowace rana na fito ne dan na gaya muku ko ku yi ko ku bari ni dai na samu sannan kuma ina samu sannan kuma na koya wasu su suna samu ta yaya zaka samu kana so ka samu idan kana so ka samu ga lambar waya ta nan zaka iya bibiya na a WhatsApp ko kuma ka kira ni kai tsaye domin in koya maka yadda zaka kai ma ka samu ta yaya zaka ka samu idan ka kasance baka taba bude famfe ba sannan kuma kana line da baka taba budewa ba to wannan bidiyon naka ne so abinda zaka yi a nan gurin shine da farko dai zaka iya zuwa cikin Play Store ka fara yau downloading din shi wannan Pampi account da kuke gani akwai inda zaka ga cewar sun ce ka sanya invitation code ka tabbatar da ka sa wannan invitation code din da nake nuna muku idan baka sa wannan invitation code din ba ba za su baka ba ba su baka ba lalle kai amfani da wannan invitation code din kai amfani da wannan invitation code din shine za su baka dan ka je da downloading din Pampi account abinda za ka yi shine sai ka dauki wannan number wayan da baka taba bude Pampi account ba idan ka dauko ta sai ka zo sai ka saka ta a inda za su sa ka inda za su ce maka kai sign up idan ka sa to za su tura maka da OTP idan suka tura maka da OTP ta cikin wannan line za ka ɗauko OTP din sai ka zo ka saka shi a cikin line idan ka saka shi kai tsaye za su kai ka inda za ka verify din fuskar ka ka tabbatar da kayi daidai bayan kayi verify din fuskar ka lafiya launin nan can za su kai ka inda za ka verify din NIN ɗinka so bayan kayi verify din NIN akwai inda kuma za su ƙara kai ka inda za ka verify din pin ɗinka bayan kayi verify pin ɗinka to kai tsaye za su kai ka inda za ka karɓi kati na naira ɗari tukuna bayan ka karɓi kati na naira ɗari za su buɗe maka dashboard ɗinka akwai inda aka sa winbi bayan sun kai ka inda aka sa winbi a nan gurin za ka je kai maka ɗauki code ɗinka bayan ka ɗauki code ɗinka sannan kuma za ka ɗauki invitation code ɗinka sannan ka tura wa mutane kamar akalla mutum shida waɗanda za su je su bude idan sun je sun bude to lafiya launin nan kai ma za ka samu wani naira dubu ashirin da ake samu a rana adadin mutanen da ka samu adadin abin da za ka samu idan kuma baka gane daga cikin abin da na gaya maka ba za ka iya mun magana a cikin whatsapp number mu ko kuma za ka iya kira na kai tsaye domin ne maka bayani yadda za ka gane mun gode sosai ku ci gaba da bibiyar mu